الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يورانا الخميس وتن رمضان هنا دبانا goma sha takwas alif ɗari hudu talatin da bakwai hijiriya kuma yau ashirin da uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha shida wannan zama namu shine zama na goma sha takwas karatu na goma sha bakwai muna kan darasi na ashirin da biyu a cikin suratul a'ara a aya ta hamsin da biyar da hamsin da shida da muke gabatar da tafsiri kullum a wannan masallaci mai lamba talatin da shida na boni street a jihar rivers garin port harcourt yau ma insha allahu za a ƙara maimaito mana aya ta hamsin da biyar da hamsin da shida ربكم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا to a jiya mun ji wannan ayar da fassarorin su ud'u rabbakum tabarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin ku roƙi Allah an kuna masu tafarfashewa a gabansa da jin kaskanci shine sama da kowa da komai wa kufiya kuma ku dinga koyewa innahu la yuhibbul mu'tadin domin Allah baya son masu ƙetare haddi a addu'a man ba haddi a addu'a shine mutum ya yi ƙoƙarin gaya wa Allah abin da Allah ya riga ya sani ko ya wuce gona da iri ko ya roƙi abin da ɗan adam baya roƙa wa ta su dukkan ardi ba da islahiha kada ku yi ɓanna a ban kasa bayan Allah ya gyara ta bannar da aka hana ku yi shine kowace banna amma abin da fitowa fili a wannan aya shine kada ku yi banna ta hanyar yin shirka ko ta hanyar aikata ayyukan sako ba da islahi bayan Allah ya gyara ta ta hanyar aiko manzanni sun koyar da tauhidi sun kori bid'a sun tsaye da sunna sun kori shirka sun tsaye da tauhidi sun kori zalunci sun tsaye da adalci sun kori jahilci sun kawo ilimi wadu sannan ku roki Allah khawfan wa tama'a ko ku bauta masa khawfan wa tama'an kuna masu tsoron fadawa cikin azabarsa kuna masu kwaɗayi da tsammanin samun rahamarsa inna rahmatallahi qaribun minal musirin lalle rahamar Allah kusa take da waɗanda suke masu kyautatawa wanda rahamar Allah za ta same su tun a duniya wajen samun nutsuwa da yaƙini kuma ta same su a lahira wajen samun sakamako na aljanna wannan ta kunshi ayoyin sun kunshi ladubba na addu'a wanda a takaice za mu kawo su a jumlace kamar da muka sani ita addu'a ibada ce tana da matukar matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da imam tirmidhi ya rawaito da abu dawud da imam ibn majah bi isnadin sahih sahahu shaykh al-albani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada ma'ana idan ka ɗauki addu'a kusan ta tattare ma'anar ibada tunda ibada abin da shi ne shine sakankancewa da miƙa wuya zuwa ga Allah to addu'a ma kuma ta kunshi wannan wannan yasa ubangiji subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya dinga umartar mu da mu roƙe shi kamar yadda ya zo a cikin suratu ghafir suratu al-mu'min kenan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin kuga nan Allah yana kausasa harshe ga wanda ba sa roƙonsa suke jin girman kansu roƙe shi nuna ne ba da ciwo yadda suke jin girman kan bauta min ta hanyar roƙona to za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu wulakantattu ah, haka dalika ubangiji ya ce wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni قريب أجيب na a cikin falyasta بي in sun yi addu'ar su nemi amsa الدعاء kaga wannan shi ma addu'a ce da kuma nuni akan cewa lalle addu'a ibada ce eh, cikin labuban addu'a da farko ne dole wanda zai addu'ar ya zama mutum ne mai tauhidi da tsoron Allah subhanahu wataala mutum ne da ya zan ya Allah a rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'ullahi wa sifati zuciyarsa ta cika da tauhidi to wannan sha Allah ana sa ran ya cika shari'i na farko na addu'a saboda a cikin wannan aya ta suratul baqara Allah ya ce falyastajibu li wal yu'minu ai falyastajibu li wal yastajibu li si imani da sannan su kuma ne mun amsa musu idan ka ga kafiri ko mushriki ya yi addu'a Allah ya karɓa to rabansa ne na duniya na lahira Allah ya gaggauto masa da shi duniya wanda kuma ko da bai yi addu'a ba Allah masu buga abin na su magana ko da bai roƙa ba dama Allah ya rubuta zai ba shi ubangiji subhanahu ta ce ulaika yi buhun minan kita. za su samu iya kasan da Allah ya rubuta musu za su samu sharafi na biyu dole sai mutum ya yi ikhlasi wajen addu'a wanda ana so idan mutum zai roƙi Allah ya zan tsakani da Allah yake ba wai yana yi ne don riya don mutane su gani ba wasu akwai waɗanda suke yi don a gani a rike zungure rancen wai don a san cewa mutumin ba dama ne to dole sai ya zan akwai ikhlasi ubangiji su an ta su wa ma'umiru illa ba. Sai su ba da su komai illa da abdullah sai dan su bauta wa Allah wanda ibada addu'a ma tana ciki mukhlisina suna masu masu tsarkake addina rabu ibadar da gare shi shi kadai Allah subhanahu wataala hunafa su karkace wa dukkan wata manufa su nufi manufar Allah kawai fa'a wa yuqimu salata wa yuti zakata wa zalika dinul qayyim sai sharabi na uku idan mutum zai yi addu'ar ya sanya asma'ullahi husna sunayen Allah kyawawa ko a farkon addu'ar ko a ƙarshen addu'ar ya zanto lokacin da kake roƙon Allah din kana tuno irin sunayen da suka dace ko suka halarto maka cikin wanda suke da kusa da ma'anar abin da kake misali kana neman rahama sai ka tuno Allah rahimun ne rahman kana neman ilimi sai ka san shine Allah kuma shine alwahab ne bayarwa kuma kana neman arziki sai ka san shine al-razzaq shine al-basit shine al-mu'ti kana neman kana neman tsari daga talauci sai kaga Allah subhanahu wataala shine al-qabid al-basit shine kuma al-mani shine ka tattuno sunan Allah da suke da alaka da wannan kuma Allah ma rabban sai ce walillahi al-asma'ul husna walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ya ce dukkan sunaye سيجزون kyawu na Allah ne ma'ana Allah yana da sunaye wanda suka fi kowane sunaye kyawu da tsarki da ɗaukaka fad'uhu biha an za ku roƙe shi ku roƙe shi da wannan suna da haka ya tabbata kenan da nasir kitab cewa in za ka yi roƙo ka roƙi Allah da sunayensa waɗanda suke mafiya kyawu wadar alladhina yulhiduna fi asma'i kabar waɗanda suka kafirce suke yin kafirci fi asma'ihi sunayen Allah canja ma'anarsu kamanta Allah da mutum wato sukurkutar da ma'anar sunayen Allah ko kuma wulaƙanta su sayi ah, ji zauna ma kanu ya amalu da sannu za a saka musu abin da suka kasance suna aikatawa sai sharafi na hudu shine kafin ka fara addu'ar ka fara yi wa Allah kirari da yabo da godiya misali in za ka yi to alhamdulillahi rabbil alamin ka yabi Allah kai masa kirari saboda abin da ya tabbata a cikin sunanin tirmidhi hadisi na 3476 isnadin sahih صحاح الشيخ الألباني آه، الله جبنس ألبانيا إذن حديث دقى فضالة بن أبي الله يدار وداء بريشي كتوا بين رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم وترى نفسه سلم الله عليه زوني إذ دخل رجل فصلى وترى سيوان بن يزوي صلى faƙala a cikin addu'a sai ce Allahumma ghfirli warhamni Allah ka gafarta mini ka ji kaina faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sama yake cewa ajilta ayyuhal musalli kai gaggawa ya kai mai sallah idan sallaita idan dai har za ka yi addu'a faƙa'atta ko in kana yin sallah ka zauna za ka yi addu'a fahmadillaha bima huwa ka fara yi wa Allah kirari da yabo da jinjina da godiya tukunna da dukkan abin da ya dace da ubangiji ko kai irin na annabi sallama a nan an kyale kama da kanka ma za ka iya ɗauka ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u anta muiddu bi kulli ma yatawaqqa'u ya wanda yake ya man yara ma fi dhamiri ya wanda yake ganin abin da ke cikin zukata wa yasma'u kuma yake jin dukkan abin da yake cikin zukata yana jin karar takun tururuwa kan kurman dutse a cikin hundumin dare tana gudu domin tara abincinta yana jin sautin alkalami lokacin da yake rawa a kan takarda lokacin rubutu Allah kai ne wanda kake tanadar da dukkan abin da ake sa ran zuwansa ya mun khaza'in rizqihi fi qawli kun ya wanda idan arzikinsa gaba ɗaya taskar arzikinsa da mabudin arzikinsa na cikin kalmar kun kawai in ya ce kun fa ya kun da ya ce zama sai ka zama in ummin fa innal rizqa eh, ka awsaq Allah ka bayar da baiwan mana domin kai dama baiwar a wajen ka faɗi ne da ita haka ne to ka dinga yaban Allah a farko da tsakiya da ƙarshe to anan ne za ga addu'a ka tatafi tafi kana yi kana jinjina ga ubangiji subhanahu ta'ala. ya man yurajja fi shada'id kulliha ya man ilayhi al-mushtaka wal mafza' ya wanda in bala'i ya taso shi ake fatan ya yayi ya wanda shi ake kokawa in abu ya faru ya wanda idan mutum ya tsorata wajensa yake komawa to kaga Allah sai ya ji daɗi Allah in ka yabe shi kana burge shi yana jin daɗi yana sanya kuma dama shi ya ne to manzala suna yake cewa idan mutum yayi idan zai addu'a to yayi godiya da kirari ga ubangiji sun bi salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u bima sha'a summa yad'u ba'du bima sha'a sannan sai kuma ya zo ya roƙi Allah da abin da yake so ya roƙa to ma sallara rajulun akar. ba da zalika sai fadalat ibn ubayd yace sai wani ma yazo ya yi sallah sai fa hamidallah wa salla ala nabi sama kan yi addu'a sai ya gode wa ubangiji ya yabe shi ya jinjina gare shi ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala nabi sama sai manzo Allah sama ke cewa ayyuhal musalli ya kai wanda kai sallah ud'u tujab to kayi kayi kirani da yabo ga Allah kayi salati gare ni to kuma roki Allah za a amsa maka saboda ka cika sharuɗan da ake so a cika ila biyar ne wanda ya zo a cikin wannan hadisin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ana son za ka yi addu'a bayan ka yabi Allah ka yi godiya gare shi to kuma sai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da ya zo a cikin al-mu'jam al-awsat na imam al-babarani mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu du'a'in mahjubun hatta tusalla hatta tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam duk wata addu'a da za ta yi ana sa mata katanga ba za ta tafi ba sai ka sai ka saka ki sai ka saka password shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma a baka dama sai ta wuce to da ka yan uwa da yawa muna yin addu'a bi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to lalle Allahumma salli ala don ka manta a farko ka a ƙarshe. Lallai wannan ya daga cikin sirri na karɓar addu'a sai sharaɗi na shida ne mutum ya kalli gabas ma'ana ya fuskanci alƙibla idan da hali wannan shartu kamal ne ba shartu wujub ba ne ba wai tilas sai da shi Allah zai karɓa addu'a ba fa yana ma tuwan nufa kan duk inda kuke ai Allah yana da iliminsa da kulawarsa abin da ake nufi shine in ka kalli alƙibla wannan ad'a ya fi saurin kawo Allah ya karɓa saboda hadisin da ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na 1763 daga imran a daga umar ibn khabbab Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umar kai yake cewa lamma kana yawma badr ranar da aka yi yakin badar nadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-mushrikeena wa hum alfun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai a lokacin sun kai mutum dubu wa ashabu 300 wa 9 wa 19 rajula sahabat nabi sallallahu kuma talatu ma ko kace talatu mi'a dai ana faɗa mutum ɗari uku ne da mutum goma sha mun kawo hadisin fastaqbala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qibla sai manzo Allah ya kalla al-qibla saboda a lokacin su ake yanzu yanzu Allah ya amshi addu'a ka kai man kana da wani abu ajin ana kana so Allah ya karba to sai ka fuskanci al-qibla shi yasa imamu nawawi Allah ya kansa da rahama hadisin dogo ne mun tabbata jiya mun faɗe shi to imam an-nawawi yake cewa a cikin al-minhaj sharhin sahih muslim ibn al-hajjaj karkashin wannan hadisin na 1763 yake cewa fi istihbab istiqbal al-qiblat fi du'a da har da wannan hadisin ne aka ce yana da kyau a dinga kallon al-qibla lokacin yin addu'a to sai abu na bakwai shine mutum ya daga hannunsa lokacin addu'ar mun faɗa jiya mun kawo sabani akan ɗaga hannu amma dai al'aula shi ne daga hannu kamar yadda ya tabbata a cikin sunan abi dawud hadisi na dubu da da da hudu tamanin takwas hadisi ne ingantacce kuma hadisin salman farisi wanda sheikh nasiruddin al-albani ya inganta shi wato kun ji na ta maimaita sheikh nasiruddin al-albani ku riƙe min wannan zan yi wani bayani a ƙarshe insha Allah wannan hadisin abu dawud ya rawaito shi shek albani ya inganta shi daga salmanin farisi cewa manzo Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim ubangijin ku ubangijin ne mai kunya mai karamci yana jin kunyar sa ya daga hannunsa ya kaga an faɗi daga hannu yayi addu'a sannan Allah ya kyale maka hannunka zero da wuya ai haka saboda haka sai mu roƙi Allah mu cika shar'i kuma mu nemi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amsa mana an daga hannun ana so cikin kafin nan inda kake tafi da shi to cikin ya kalli sama cikin ya kalli sama ba wai haka ake ba ba wani waje ba ah, kamar misali mutumin da ya miƙa hannunsa a kaskance yana so a bashi wani abu kamar yadda imam abu dawud ya rawaito bi isnadin sahih shi na sahahu albani Allah ya kansa da rahama hadisi na da da da tamanin shida daga Malik ibn Yasar cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akufikum in za ku roƙi Allah ku roƙe shi da cikin tafukan hannu nan kenan inda kake safi da shi wala tas'aluhu bi ha kar ku roki Allah da bayan tafi don wani an ce masa a ɗaga hannu sai sai kuma ya haka sai ya ɗaga hannun ba haka ake nufi to daga hannun kala kala akwai wanda suke yin haka Allahumma kaza sai ga sun ware hannuwan nasu akwai kuma wanda suke haɗe hannuwan nasu to wai shin wanne ne sunna ko kuma duka gaba ɗaya suna ne to babu nassi karara da ya fito ice haɗewa ake ko rabawa ake amma malamai masana nassoshin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da suka bibiya suka kalli yanayin lafazin sai suka ga cewa gaskiya haɗe hannu ake ba raba shi ake haka haka ake yi tudammu alkafan ana haɗe hannayen tafukan guda biyu daga cikin dalilan da daga cikin wanda suka tafi akan haka a takaice akwai shek Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin Allah ya kansa da rama kamar yadda faɗa cikin littafin sa a al da yake cewa wa amma at wal bainahuma amma buɗe hannuwa da ake faɗaɗa haka lokacin addu'a fala a'lamu lahu aslan la fi sunnati wala fi kalamin ulama dan taɓa ji ko a wajen malamai ko a sunna wani abu da ya zo cewa wai ana raba hannu ba abin da ya fi shine haɗewa abu na takwas shine lokacin da kake addu'ar ka dinga jin kamar an amsa al-yaqin sakankan cewa cewa Allah zai karɓi addu'ar ah, saboda abin da ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da isnadin hasan da isnadi wanda yake hasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ud'u ud'u Allah wa antum muqinuna lahu muqinuna bil ijaba in za ku yi addu'a ku yi addu'a kuna masu sakankan cewa cewa Allah zai amsa muku wa alamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin ku sani cewa Allah baya karba addu'a daga zuciyar da take marabtaniya shagalalliya kana addu'ar kana whatsapp kana addu'ar kana facebook kana addu'ar kana duba wani abu ko ana addu'a hankalinka yana wani wajen to kan ma ka zargi wani in ka gaba amsa maka dole in za ka yi addu'a zan itan ka ke ka saura ka fuskanci ubangiji subhanahu wa ta'ala ka bashi ka gaba daya sai abu na tara abu na tara shine kada ka ce wai kai kuma yanzu kake so sha yanzu shi magani yanzu express yanzu nan i want to pray and instantly i'm waiting for for the reply to come haba malam ko banki ka je ko wani lokacin kai transaction sai ka dan jira a duniya ma kenan wanda ba ba ba ba komai ba ba ba gafara za a baka ba kuma to don haka shi Allah ya ga damar yanzu nan ne ma ya ga damar kuma ya ɗan jinkirta maka zuwa wani lokaci to abin da ake so shi ne in kai addu'ar ka ƙara binta da wata addu'a fa idza faragta fansab in ka gama ke ka sake kuma ciratuwa A ce shi ke na aina na gama wannan ya tabbata a cikin sahih bukhari sahih muslim bukhari ya rawaito shi a hadisi na 6340 muslim a cikin hadisi na 2735 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismi Allah yana karba addu'ar bawa in dai ba yayi roƙo na wani abin da yake sabo ba misali ya ce Allah ya bashi sa'a ya zina da wanci to wannan kan ma ya tsammanin Allah zai amsa masa in ya can ya samu dama to shedan ne wato ya tunzura shi je abin da ya amma dai Allah baya karɓar addu'a wacce take ta sabo aw qati'ati rahimi ko kuma mutum ya roki yanke zumunci shi ma Allah ba ruwansa da wannan addu'a malam yasta'jil Allah zai amsa ma in ba baka gaggawa ba kila sai ka ce ya rasulullah mal istijal ne gaggawa sai manzo Allah sai ce yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu na yi addu'ar na yi addu'ar falam ara yastajibu ni ban ga Allah ya amsa mun ba fa yastahsir inda zalika sai mutum ya gajiya ko ya dinga nadama a lokacin wa ya da addu'a kuma ma ya daina addu'a kaga wanda haka suke an an da wasu ba tabka sako za ka da suna an ce kai addu'a ce to kuma su nawa an yi an yi addu'a amma shiru to ai baka sani ba wace kila Allah ya bi kulli ajalin kitab Allah ya kaddara wannan bukatar ka sai ka addu'a su 100 kai kuma kai su 30 in saura sabai sai ka ci gaba da yi har sai kaga Allah ya biya maka bukatarka sai na goma sha ɗaya shi ne afuwan na goma wato jazari a addu'a abin da ke nufi da jazari shine kakkara ta yi addu'ar da cewa in Allah ya ga dama ko in Allah ya so misali kuka ce Allah ka so ka shigar da ni aljanna ka shigar da ni a? kawai ka ce Allah shigar da ni aljanna ko aure ne ka tashi ko wani abu in dai ka san ka bi ka'idojin da ake bi ka zo kana to in kuma ba ta ba ce ba to Allah ne kawai in dai ka san cewa mai addini ce mai ga kawai a ahead and ask ya ubangiji ina roƙonka sai ka faɗa buƙatarka wannan hali game da ƙayyade addu'a ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim manzo sama yake cewa la a ahadukum allahumma ighfir ne in shi shi'ta yin yanku zai addu'a ce Allah in ka so ka gafarta mun ka gafarta mun kada mutum ya faɗa haka Allahumma ne in ta kan mutum ya ce Allah ya ji kaina in ya so a ya'zimu matsala kawai mutum in ya tashi ya nufi buƙatar sa fa inna Allah la mukriha domin Allah baya yin abu bisa tilas wanda bai san Allah ba ne, yake yake zaton ai Allah kamar an matsa wa ubangiji shine wata kissa da wani ya ban labarin ta Allahu a'lamu bi sihhatiha mai tabar dariya ce wai eh, ana ta wata unguwa da inyamurai ne a cikin ta Kano Allahu a'lamu ana la ahmil la tahammalu tabi'at al kawai dai ina buƙatar wani darasi ne a cikin kissa to sai wai za a zaɓi kamar mai unguwa za a ce kenan ko wani dai shugaban wajen wancan ɗin ko ya yi mutu ko wani abu makamancin haka to kuma sai an yi zaɓe masu takarar kuma suna da yawa to shi ne sai wani inyamuri shi ma ya fito tun da dama isu ne a wurin to da ya fito shi ba musulmi ba ne dai eh, amma dai yana zaune a kano kuma ya saba da hausa kuma ka san kuma da ya ka mu'amala da hausa sai ka yi mu'amala da kalmomin addini sai insha Allah dinnan suwaye da sauransu to kuma dai ya san Allah ana ta maganganu ya san Allah shine to sai ita ba wajen boka a cikin gari aka ce masa ko wani malam yana dan yin wani wasu ayyuka haka aka zo aka kun san ya mai zai ga arni kirista da cross amma ya zo wajen boka ba ruwan boka shi ko karawa ba da awa yake ba shi da yadda zai ma ce mutum ya koma an zai musulunta sai ya ce masa ya koma saboda haka yanzu wajen boka ya gaya masa bukatar sai ya ce to shi kuma boka ya tashi ya dinga cin kudin sa sai ce sai an je an kawo kudin kaza sai an har dai in ya murin nan dai daga ƙarshe aka zo sai aka ce to yanzu ya rage saura dubu ɗari uku da hamsin saboda su waɗanda za su yi aikin sura waɗannan sun ce sai an kawo wannan kuɗi shi fa boka bai da za a iya kawo nan ba ma ya murin ya saka wata kadararsa a kasuwa ya karɓo kuɗi kawai sai gashi nan da rawar jiki shi dai yana son wannan title nan yana kawo wato da yake karya ce ko kan yake masa ya ce to ai ma an duba an gano ma yanzu ma an fasa ma mai guguwar ma sarkin Kano za ka shi ne ce a a mana ba a masa wa Allah ba shi kansa ne ya san cewa <laughs> kamar in aka da sarkin Kano an nema da yawa to malda shahid shi ne wanda bai san Allah ba shi ke ga kamar an takura wa Allah amma kuma za ka ala Allah ga aziz ba wani abu da ya buwaye Allah subhanahu wa ta'ala sai amma kai ka san dai ruwa ne ne ne tsaki akwai abin da kai kuma ka san bai kamata ka roƙi Allah ba wai dan Allah ba zai iya baka ba saboda bisa ka'ida ta rayuwa irin ka baya haka misali kamar ka ce kana son kai dai kullun salloli biyar din nan naka kana nan Najeriya amma ka dinga yin a maka to wa aka taba yi haka kai ko ganda ai haka ya ka kuma manufar ibada da rayuwar sai ta rushe ba wai don Allah ba zai iya ba Allah ga dama sai ya yi kamar dai isa ɗabi'a ɗan adam sai ya yi wa'insu wahalhalu kafin ya isa maka ya je yi sallah yanzu lokacin da ake jirgi sai ka mai biza kuma asali ma shi ya halatta ka shiga maka ba biza ne a irin wannan zamanin da gwamnati ta sa doka da ka'ida shin ya halatta kai breaking rules in kawai ka fulla a maka kwanci saboda kawai kai ne shugaban waliyai kudubul aqdab uban masana sai duk masana masara ne Allah ya kyauta to sai abu na sha ɗaya ta takwarkwashewa a gaban Allah da nuna kaskanci cewa kai kaskantacce ne gashi na Allah ce udu rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul المبتدين وما الله يأتي أتكين سورة الأنبياء آية تتسعي إنهم يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سنة خشوعي kuma suna roƙon mu suna bauta mana ragaban suna masu kwaɗayi na samun abin da ke hannun wa rahaban suna masu jin tsoro wa kanun na kashirin kuma suna kushu sannan kuma abu na sha biyu addu'ar ka ta in kana so Allah ya amsa addu'a ka to abincin ka ya zama halal kai kokari duk da kada ka kuskura ka ci haram saboda hadisin muslim na Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuha ar-rusul kulu min tayyibati ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ta'ala وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه a kun ga da manzanni da annabawa da kuma mutane ga magardi an umarci su da su ci halal to mazala dan ya gaya maka illar cin haram sun ba zakara sai ba su labarin wani mutum yutilu safar mutumin nan yana ya yi tafiya mai tsayi kun tafiya alama ce ta za a amsa addu'ar mutum ash'at azrar gashi nan talaka ne da alama talauci alama ce ta amsa addu'a ash'at azrar ka ga mutum kutu kutu da kura to za ka san cewa da karfin yan mawadaci ne kuma abu na uku ya muddi yadayhi ila sama gashi ya ɗaga hannunsa daga cikin sabon karɓar addu'a Allah yana jin kunyar bawansa ya daga hannunsa amma ya karba masa ya rabbi ya yana cewa ya rabbi kuma gashi yana roƙon Allah da sunan Allah ba shirka yake ba amma manzo Allah ce sai dai kashi wa mata'amuhu haram abincinsa haram ne wa mashrabuhu haram abin da yake sha ma haram ne wa malbasuhu haram tufafinsa ma na haram ne wa ghudhiya bil haram kuma an ciyar da shi da haram manzo Allah ce fa an la yastajabu la to ina ka taba gana amsa wa mutum irin wannan a wannan yanayi da ka wani lokacin ka mutum ya je ta cin haram ya ta roƙon Allah subhanahu wataala kuma ba lalle Allah subhanahu wataala ya amsa masa ba sannan sai sharafi na goma sha uku ka kore kada ka dinga bayyana addu'ar kana takwar kana takwar matawa kana takwar bazuzu a gaban jama'a in kana so Allah ya karba addu'ar ta ko ko irin kuna cikin tafiya ne yanayin tafiya kana so kai addu'a kar ka gwada mutane cewa to kai fa kai ba dama ne fa wannan sunnar ta addu'a kana cikin da yadda zaka yi ka koye mun ji ya ibnu kasir yadda ya nakalto mana a maganar abin da yake cewa su salaf sun kasance ɓoye a ɓoyewa suke za su yi addu'a ba baka san sun yi ba wallahi akwai wani wanda ya gwammace kada ya ɗaga hannun dan kakka ga addu'ar yake sai dai in so yake ya koya maka kai ma kai amma kawai zai ɗaga hannun nasa ta yadda ba ma ka san ya ɗaga kuma ya roƙi Allah a tafiya akwai wurare da ake sa ran mutum ya yi Allah zai amsa addu'arsa daga ciki misali akwai bayan mutum ya gabatar da wani aiki na alkhairi da zarar ka aikin alheri to in ka roki Allah ana maka fatan sha Allah ba a lokacin Allah zai karbi addu'a sannan a bayan nan da lokacin da mutum ya azumi zai sha ruwa maza Allah suna ke cewa duka wanda ya azumi Allah ya bashi wani vacancy wata dama ta yi addu'a da ba za a wargar da addu'arsa sannan abu na waje na uku lokacin da mutum yake cikin matsananciyar bukata saboda Allah ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahun ma Allah waye yake amsawa mabukaci shi Allah san da kafi bukata a lokacin kuma ma ya biya maka safa sabanin dan adam san da kafi bukata a lokacin yake dan ja maka aji la tas'alanna bunayya adama hajatan wa salim ladhi abwabuhu وسل الذي أبوابه لا تغلق ووسل الذي أبوابه أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب kakkace za ka roƙi ɗan adam bukata ka roƙi wanda shi kofarsa ba a yi maka hijabi kawai zuwa shiga kake yi shi ɗan adam kana roƙonsa Allah in baka roƙe shi ba fushi yake da kai shi ko ɗan adam kana ƙara roƙonsa ma yana fushi da kai to da haka in kana cikin bukata shi yasa lokacin in ka ga mutum a cikin halin rashi da ka yi wallahi ka taimaka masa bayan nan ma kuma za ka bashi sallamin addu'a ka bashi wanda yake cikin matsananci hali shi za ga mutum in yazo yana cikin mota ya taho dab da zai accident in yarki Allah ya addu'a sai ga Allah ya cece shi tunda a wannan lokacin in ba Allah ba ba wanda ya cece shi to shine an manya da mubarraki sannan daga cikin wuraren da Allah yake amsa addu'a addu'ar wanda aka zalunta duk wanda aka zalunce shi ko arne ne in ya hararo ubangiji yace Allah isa ubangiji yace wallahi sai na rama maka ko ba yanzu ba daga cikin addu'o'in da Allah yake amsawa addu'ar da iyaye suke wa ƴaƴansu ko kyakkyawa ko mummuna da haka wanda yake son alkhairi to ya lazimci iyayensa ya kyautata musu kuma ya nemi su dinga masa addu'a in yana da su suna da rai daga cikin wuraren da Allah subhanahu wataala ke amsa addu'a wato lokacin da mutum yayi tafiya a halin tafiya an ce a halin tafiya ba wai lokacin da kake mota ba ko kake jirgi tun daga tafiyar ka har ka dawo gida har yanzu yanzu mu ba matafiya bane to muna sa ran insha Allah kai ma ba matafi bane daga arewa ka zo in dai har ba wai nan ne garin zaman ka na dindindin ba to ka zo nan har ka koma ka taho neman abinci ne ka taho neman halal ba haram ka biyo ba don Allah da har ka koma gida Allah kana nan a cikin gatan cewa za a dinga karɓar addu'arka mijin kasar tana kanka kana cikin hali ne na tafiya sannan bayan nan tsakanin kiran sallah da ikama, wani gara sana ce akwai addu'ar da ba a mayar da ita da kai sannan bayan nan tsakanin hudu ba ta juma'a guda biyu sa'annan bayan nan kuma akwai wato ranar juma'a wani lokaci wannan malamai suna ganin cewa bayan tsakanin sallar la'asar ne da magarba bayan sallar juma'a wasu kuma suna ganin cewa tsakanin hutuwar liman ne da fara kudubar sa amma dai magana fi inganci ya fi ga bayan sallar juma'a a bayan sallar la'asar zuwa magariba saboda a nan ne ake sa wannan addu'a za ta karɓu sannan kuma daga cikin wuraren da ake so mutum ya nace wajen addu'a Allah zai karɓa ranar alfa ba wata addu'a da za ka yi a wajen Allah ya mayar daga cikin wuraren karɓar addu'a akwai tahiya domin saboda hadisi Abdullahi dan Mas'ud sun mai takhayyaru min addu'a ya ajabahu ilayhi to tunda kaji an faɗa ana karɓa daga cikin wuraren da ake karɓa addu'a akwai wuraren da urodin dawaki da kuma wurin sa'ayi tsakanin safa da marwa lokacin da ka hau kan dutsen safa to manzon Allah ya nace yayi ta addu'a a wurin daga cikin wuraren karɓar addu'a wato akwai rauda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin dausayin aljanna ana sa rai saboda albarkar wajen saboda waje ne daga cikin dausayin gidan aljanna akwai wurin da shi kuma addu'a ka yankan wuka yankan kusa yadda ka san kai yanzu Allah ya karba shine amultazam multazam shine a jikin ka'aba tsakanin dutsen hajar aswadi da kofa in ka je za ka rungumi wajen kawai ka saka abin ka to karo ita abin da kake so kuma ba wahalar zuwa yake don kafin ka je sai ka ji jiki wani ma sai ya tafi aka naushe shi a ido bai san san da za a ɗauko shi a yau waje da shi ba to kai kuwa duna duna duna menene shahadun nahli duna shahadun duna nahli duna menene asali eh, duna duna shahadun menene abarun nahal ko wata karin magana kan ka sha zuma ka sha harbi to amma dai fa insha Allah in ka je ka haɗa jikinka da wannan wajen maza Allah subhanahu yana zuwa wajen yayi addu'a take Allah zai biya maka bukatar Allah ubangiji ya ciyar da mu ya dakar da mu in ka je maka in ka samu dama ka je wannan wajen sannan lokacin da ka sun bace hajar aswad ba ba iyakacin su kenan ba ba darasi muke na addu'a ba karkashin dai wannan ayan ne kamar yadda muka saba tunda kun san ba za mu iya karance alkur'ani gaba ɗaya ba amma dai za mu iya baki kuwar farar kokarin wajen ɗauko koyarwa alkur'ani da sunna domin yaɗa ta domin ƙara sanya wa mutane ƙaunar Allah da yin addini daidai kuma ba mu san a inda za mu dace ba wuri na ƙarshe da zan faɗa ba wajen sun ƙare ba tunda ina suna faɗo mu wasu ma na tsallake dalilan saboda lokaci shine ranar laraba kamar jiya kenan bayan sallar la'asar saboda hadisin jabir wanda imam tabarani ya rawaito shi a cikin mu'jam da kuma a cikin addu'a shek nasiruddin al-albani ya inganta hadisi na ce ku riƙe min magana shek nasiruddin al-albani ya inganta shi al-hafiz ibn hajar ma haka da sauran malaman hadisi imam al-bagawi da wasunsu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga jabir abdullahi yake cewa manzala wata rana ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a, sai a ranar laraba bayan sallar la'asar muna tare da manzala sama yi addu'a kwanansa uku yana yi sai a ranar laraba bayan la'asar da ya ɗaga hannunsa yana addu'a kawai sai ya sauke hannunsa an amsa masa addu'a sai gashi yana ta farin ciki yana ta fara'a yana ta raha sai ya ce ya rasulullahi ne ya faru sai ce na yi ta addu'a ne na yi ta addu'a sai yanzu Allah ya amsa ni to jabir ɗan abdullahi ya ce to tun daga lokacin ban taɓa fuskantar wani abu na bukata ba da zan tari ranar laraba bayan sallar la'asar wallahi sai na ga Allah ya biya mu shek nasiru jinar albani Allah ya kansa ya ce wallahi ba da ban jabir ɗan abdullahi shine sahabin da ya rawaito wannan hadisin ba ya gani ya faɗa sahabi kuma ya fi kowa sanin abin da ya rawaito da sai mu ce wannan abin ya kama da bid'a to amma tun da ya tabbata kai ma jaraba bayan sallar la'asar ranar laraba maza su yi addu'a kuma ba a ce ga wata addu'a da za ka yi ko ga wata sallah ba a kawai addu'a shi ma saboda hadisin ya inganta shi yasa muka faɗa ma an bai inganta ba ruwan mu dukkan abun ba ba ba shi da rijista a shari'ar musulunci to ba ruwan da shi Allah ya samu dace ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا to matsalar khaufin wa tama'a maka kuma shi khaufin wa tama'a nakan ce sahahu al-albani albani ya inganta shi Sheikh Nasiruddin al-Albani Allah ya da rahama asali mutumin garin Albania ne a karkashin mulkin Kosofa can yankin rasha wanda sun sha wahala sosai a lokacin mulkin gurguzu daga baya kuma suka yi ƙaura iyayensa suka dawo sham siriya kenan wanda anan ya girma har hayye karatunsa zuwa junior secondary school sannan yanayi na rayuwa ya sa kuma ya yanke makarantar ya daina ya ci gaba da gyaran agogo har zuwa kuma ya dawo mahaifinsa malam muhammadu nuhu babban malami ne mufti ne ma na na mazhabar hanafiya kuma mutum ne mai tsauran ra'ayi na hanafiya din shi kuma nasiruddin albani ya yi karatu a hannun mahaifin nasa da kuma wasu malamai cikin yan uwansa da kuma abokanan mahaifinsa mahaifinsa da kuma wanda suka rayu a wannan waje kuma dama yaro ne mai hazaƙa tun yana a wancan lokacin har ya girma ya zama abin da ya zama karshe kuma ya zama mutum ne mai yawan faɗaɗawa da bincike kuma bayan faɗaɗawa da bincike kuma har Allah ya sa bayan ga basira ta gyaran agogo da sauransu kun san masu gyaran agogo suna da tarihi ko malami da ya wallafa ma malaman da suka yi sana'ar gyaran agogo wanda Allah ya musu wata baiwa wanda ba kowa ne yake ita ba to daga baya kuma da ya shagala da ilimi na adab da lura bayan ilimin addini da yake da shi sannan kuma sai Allah ya sa sakamakon jarida ta almanar ta Rashidu Rida ya sa kuma ya shiga labirari ya dinga bincike har Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa masa ilimin hadisi har ya zama dai kusan a lokacinsa a shekararsa shine ya jaddada ilimi na isnadi Allah ji kansa da rama ya gafarta masa wanda kuma duniyar musulunci ta sallama wa Allah wanda a yanzu a wannan zamanin wallahi duk wanda zai ilimin hadisi ƙarya yake kowa ya shi in dai hadisi ne na Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan zamanin ya ce wai ya wadatu gaban littafin albani domin akwai abin da ya fi ƙarfinka ya fi ƙarfin duk wani malamin ka da kake tunani sai ka koma musu ɗin kuma su ma Allah ne ya ba su sakamakon ƙoƙarin da suka yi wanda ya sa ni wannan magana akwai wani bawan Allah cikin malamai a Najeriya da yake buɗe wuta a kan shakka Nasiruddin Al-Albani yanzu kusan duk sanda zai zama tafsiri sai ya zage shi zagi ba wai a kira sunan iyayen mutum a cusa musu ashar ba a'a shi gani yake yi a yanayin yadda maganganun suke nuna kamar su Sheikh Nasiruddin Albani sun ci amanar musulunci suna inganta hadisai kuma ba su isa su inganta hadisai ba to ilimi dai faɗi ne da shi kuma yanzu ba rabbi muke ba saboda bisa ka'ida ta ladabi na na almajirci shine in dai kana da wasu na gaba da kai akan sabda ta ilimi to ba ka yi gaban kanka ba ba ka ji me suka ce ba kuma shi babi sai ka gama tattare turukinsa gaba ɗaya tukunna sannan kuskuren ba zai fi bayyana a gare ka kuma muna tafa har yanzu azumin bai ƙare ba shi kuma yana ci gaba da maganganu da surutai marasa daɗi wanda har ya fara ba wa 'yan bid'a makama sun fara neman wato suna ganin cewa a cikinmu shi yana da awar ahlus sunna ne shi ta cikinmu za su iya yi mana raddi ma wanda kuma wannan maganganun nasu za su kawo farraka da rarrabuwar kan al'umma idan kuskure ne muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ya yafe masa kuma Allah ya nuna masa gaskiya ya ba shi ikon bi idan kuma ganganci ne to a juri zuwa rafi yanzu dai karatu alhamdulillah ya yadu larabci ma in kana yi kana kuskure ana jin ka ballanta na kuma kace zaka kusa cikin mas'aloli na ilimin abinda baka da ilimin sa ba ma da awar ilimi ko malinta ko kusa wallahi da mutaka ko matakin farko a nan a ɗalibta ba kuma a yanzu haka ɗin akwai malaman da in aka kasa su dubu a ilimin shi yake magana ba zai ɗauka sau ɗaya ba kuma suna ji suna gani kuma maslaha ce ta sa duka suke gane shi to ba wannan malaman ba akwai almajiran da baka san su ba ma baka taba jin duriyar su ba ma su za su zo su mayar maka da martani akan batun Sheikh Nasiruddin Albani ya dauko maganar cewa ana samun wasu mutane yanzu suna inganta hadisai sai ya dauko maganar Sheikh Abu Abu Abu Amr ah, Uthman ibn Salahuddin Ash-Shahrazuri wanda ya rasu shekara ta ɗari shida da arba'in da uku wanda babban malami ne na hadisi wanda tun da ya muqaddimatu bin sala kusan duk wanda za su zo a bayan a bayan kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin nukhba sai dai ko su yi masa nukat su yi mata dajiya ko su yi mata sharhi ko su takaice ta ko su mai da ita tsari na waka ko su ci da ibn sala amma kusan shi ya rufe kofar wallafa wallafa abin da shafa hadisi sai ɗauko maganar ibn sala da ibn salah yake cewa a wannan zamanin namu karni na bakwai kenan ba zai yi wani malami da kansa ya ɗauko hadisi ya inganta shi ba abin da ya kake ya karanto ya sa a projecta yana ta karantawa kamar yadda muke ji wasu mana na san duk sun riga sun ji kaza da kaza ta ɗauko magana kuma sai ya ɗauko A hadisin al-dhahab al-muhallab fatawar al-dhahab al-muhallab da Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya da rahama yake haramta an awarwaro da munduwa duka zinariyar da aka yi awarwaro da ita kawo hadisin Abu Huraira cewa duk wanda manzala suna cewa duk wanda yake so ya rataya wa masoyiyarsa ko ɗarsa ko wacce yake rike da ita damara ta wuta to ya rataya mata azhabul muhallab wannan matsalar zahabul muhallab din ina jin ba na jin ko an haife shi lokacin da su malaman junansu suka tattauna ta kuma suka yi ta tsakani da a ce misali a madadin kadira akan Sheikh Nasiruddin Al-Albani tabbas sun tattauna matsalar zaharu muhallar da shi da malaman wannan zamanin kuma sun faɗa ya faɗa kuma su da kansu malaman da suka yi masa rabbi ba su tauye masa haƙƙinsa da matsayinsa na malami ba sun ba shi girmansa kuma sun rinjayar da magana cewa ra'ayinsa kuskure ne to a'a imamu malik ma ya kuskure ballanta na shekar sirdinar albani na wannan zamanin ana mas'alar ba mas'alar ba zai kuskure ba ce albani allah ya kansa nawa kurakuransa nawa kuma waye ce abu albani akan kuskurensa mu a yanzu haka da muke a duniyar almajirai ba wanda ya isa ya ji duriyar mu kama dawo a tsiya cikin najeriya ma kan ma ka tafi wani waje ballanta ra'ayi magana manya manyan almajirai ballanta ra'ayi magana manya manyan malami mu da kanmu a nan duniyar kananan kolawa a fanni na ilimi mukan iya ganin maganar albani Allah ya ji kansa ya ce kaza kuma sai mu hango maganar wani malami da ya fi shi a cikin magabata ko kuma sa'anninsa mu ga waccan maganar ta wancan malamin ta fiye mana mu zo mu ce mu a tunanin mu a ra'ayin mu shan albani ya yi kuskure saboda kaza so nawa ake yin haka kaga mas'ala ba mas'alar ka ɗauko kuskuren albani a ɗazzahabul muhallak ba in za ka tara ma kurakuransu suna da yawa akwai murajaat da yawa tarajul da yawa da yi tarajuatul albani ya inganta daga baya kuma ya bayyana gare shi ya ga cewa ba inganci ba ne ya dawo ya kaza ko malamai sun bayyana manhajin sa ta wajen tahsinul hadith amma dai ka je ka tambayi malaman hadisi karfin Sheikh Nasiruddin albani wajen ba afa hadisi kaji shin ana iya cin dunduniyarsa da sauki in ya ba afa hadisi to ma da magana Sheikh Nasiruddin albani mu kuma magana gundari shin ya halatta a wannan zamanin a samu mutum ya inganta hadisi ko kuwa wannan matsala ce khilafiyya matsala ce da malaman hadisi suka yi sabani da junansu kamar yadda ya rawaito daga Ibn Salahin to ai ya yarda da Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi ko Abdurrahim Ibn Al-Husayn Al-Iraqi Al-Athari wanda ya shekara ta 806 Allah ya ji kansa da rahama wanda shi shine yi alfiya da ya takaice gaba ɗaya abin da ibn salah ya faɗa a cikin al-muqaddima ya kuma ƙara wasu abubuwa ma yake cewa la khastu fi habna salahi ajma'a wa zidtuha ilman tarahu mawdi'a na taƙaice gaba ɗaya ibn salah muqaddimar ibn salah kuma na ƙara wasu ilmuma a ciki za ka gan su in sun zo wanda yake cewa idan ka ji na ce a shehu to wanda nake nufi shine ibn salam yake cewa idan ka ji na itlaqin lafazin shaykhi ma uridu illa nasalahi mubhima wa haythu qala idan yace qala kuma to yana nufin shi ma ibn salah yake nufi ya kawo dai ka'idojin su sauran su abin da ke so in nuna shi ne da ya zo maganar babin da yake magana akan in a wato inganta hadisi shin ana iya inganta hadisi a wannan zamanin ko ba za a iya inganta ba sai ce wa inda hu laysa yumkinu fi asrina wa qala wa qala ah, wa inda laysa yumkinu shi a wajen imam ibn salah yana ganin cewa ba zai yi wani ya inganta hadisi ba a wannan lokacin an gama inganta hadisi kawai duk wanda bai inganta ba a baya a kyale su fi asrina wa qala yahya mumkin amma yahya ya ce yanzu tambaye shi da waye yahya din ba na jin ko ya san waye yahya tunda dai bai karanta alfiya ba bai haddace ta ba to wanda ake nufi da yahya a wannan magana shine yahya ibn zakariya ya yahya ibn sharaf abu zakariya nawawi wanda imam nawawi da imam ibn salah duk sun rayu a wani lokaci guda wanda shi imam nawawi ya tafi kamar yadda ya zo a cikin al-irshad da kuma at-taqrir taqrir muqaddimat ibn salam ya tafi akan cewa eh lallai bayan magabata sun inganta hadisi kuma yanzu ma za a iya samun wasu malaman da za su iya inganta hadisi bayan magabata a nan ne a imam sakawi Allah ya kansa da rahama a cikin fatawul mubin fi sharh al-fiyatul hadith ya kawo maganar yayin bayanin ta dalla dalla da ya kamata misali idan dai har kana so ka yi raddi ne kan matsalar ba wai shaksiyar albani za ka nufa ba saboda wata manufa Allah alamu biha to ya sai ka ɗauko magana tun da karatu kake a matsayin ka na mai bincike ka kai matsayin kaza da kaza da kaza a ilimi da bincike to a ka'ida ta methodology ba binciken boko ba ka iya binciken boko irin yadda yan boko suke amma bincike irin na ilimin addini ya kamata ka tsaya ka haƙura ka kare wa su malaman da almajiransu kuma fa malaman luka suka ce wai malaman hikima suka ce ma kullu sauda a tamra ba duk wani baki bakin abu ne fa dabino ba duka wanda aka ce wa malam ne kuma zai zama malami shikenan dan naje nayi karatu nayi karatu nayi karatu abinda nake yi tu'rafu shajaratu min asmariha da furan bishiya ake gane mecece ita abin da nake in intaji nake producing shine yake determining din karatun nayi ko ban ba ba wai kawai shikenan ni ne wani na kai matsayi kaza na samu certificate kaza a ilimi shikenan na zama abin nan ba sai ka ɗauko magana ka ce ga abin da imamin nawawi ya ce ga abin da ibn salah ya ce ga wanda suka mara wa annawawi baya ga wanda suka mara wa ibn salah baya ga abin da imamu yace ya ce wanda shi ya sharhin alfiyar ga abin da iraki ya faɗa a cikin sharhin sa na alfiyar ga abin da zakariya al-ansari ya faɗa a cikin sharhin sa na alfiyar sa'an nan ga abin da imamu suyuti ya faɗa a cikin sharhin tadrib a maganar imamu nawawi ga abin da malaman zamani suka faɗa gashi gashi amma baka iya kai baka san ilmin hadisi ba kuma shikenan kowa ba zai sani ba an ilmin hadisi sai ka ce za a saba wa fiqhu kuma ai wanda ya ce zai raba imamu maliku da hadisi to har kamar mutumin da yake so ya ce ɗan adam ba shi da rai ba taɓa yin ɗan adam din da yake da rai ba to me waye hadisin ne ai a duniyar hadisin ana maganar hadisi su imam malik din su ne hadisi su malaman fiqh da kake ta magana su ne asalin ainihin muhaddisin din kuma hadisi bai taba saɓa wa fiqh ba ilimin hadisi yana karfafa ilimin fiqhu ne ilimin fiqhu yana karfafa ilimin hadisi ne shi yasa Imam Shafi'i da ya tashi yace kullul ulumi siwa al-Qur'ani mashghalatun illa al-hadith wa ilmu al-fiqh fi ad-din hadisi da ilimin fiqhu ai su duka tare suke kai a matsayinka na faqihi ba za ka iya gudanar da aikinka na fiqhu ba sai ka buƙaci malamin hadisi shi suka ce bambanci tsakanin malamin hadisi da malamin fikihu kamar likita ne da chemist kamar pharmacist ne da doctor as-saydalani wa tabib dole kai likita naka aikin shine ka rubuta cewa wannan cuta ce mai kaza da kaza da kaza da kaza kuma tana buƙatar treatment iri kaza da kaza da kaza sai ka rubuta shi kuma saidalani aka kai masa shi pharmacist in aka je shi kuma zai ɗauko maganin da ya dace wata ran so nawa za ga pharmacist yana yana cin gyaran likita ya ce ya fada mai ce wannan wace ana rubuta wannan maganin ba haka yake ba kaza da kaza da kaza to shi malamin hadisi shine saidalani shine pharmacist shi ko malamin fiqh shine doctor shi malamin fiqh zai asala mas'alar ya fitar da ita shi ko malamin hadisi shi zai dauko maka hadisin da ya dace ya baka malamin fiqh zai iya rajito hadisi malamin su ce kakkai amfani da wannan ban da shi kamar yadda likita zai iya rubuto magani pharmacist ya ce ya mayar ya ce wannan maganin kakka kuma ba da irinsa saboda matsala kaza da kaza saboda shi abin da ya sani kenan kuma malaman da na farko farko ai dai hadawa suke tsakanin ilimin hadisin da ilimin fiqh kamar imamu na maliku kamar imamu shafi'i kamar imamu ahmad ibn hanbal kai ka ilimin hadisi da ilimin fiqh wasu abubuwa ne dai wanda suke a haɗa insha Allah muna nan zamu zamu saurari malamai mutum ne za su ce game da irin waɗannan maganganu amma ba zai yi a kyale haka nan kawai ana faɗan maganganun da suka farko suka ci karo da ƙa'idoji na ilimi ba kuma suka saba wa manhaji na magabata kana ahalin sunna abin da ya kamata shi ne ka yi iya bakin kokarin ka wajen nuna wa mutane sunna da yadda za ka koyar da su kada ya zanto kullum ta Allah in kana karatu sai dai ka kawo abin da ya saba wa al'umma sai dai ka tafi wancan ka tafi wancan ka taɓa wannan har ma wanda ya zauna a gaban ka yana sauran kafi ya rasa gane wai to tafsiri kake ne ko me kake ko tafsiri ne dai yau an taɓa wannan an shiga siyasa kaza an koma can duka addinin musulunci bai ce kar ai ba amma kada ya zanto gaba ɗaya karatun ka ɗau ittijahi ɗa wannan kuskure ne a bisa tsarin ilimi kuma lokaci ne na azumi da ya kamata kai abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace ko da wurin bakwam tabarru an makofiya in na hula ya mutane wa la tafsiru fil ardi ba da islahiha wa da ubu khawfan in na rahmatan lahi qaribun min al-muhsinin akwai matsala ɗaya ta wadda khawfan wa tama'a wanda lokaci ya kure ba zai yi mai magana akan ta ba saboda wannan matsaloli masu mahimmanci. wanda kamar lacca ce muka gabatar ƙarƙashin ita aya da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka faɗa na kuskure kuma Allah ubangiji ya mana